uwa matasa barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci don labarin matasa kamar yadda aka saba yau kuna tare da Samira Gwafi da Gora ta Fanta Shams Fanta ya kike. Alhamdulillah Mira ya ne. Lafiya lau. Yau muke labari. A wannan maraicen gora za mu yi magana game da bugu na hudu na gasar Juris in Impukra a ranar 8 ga watan Maris da ta gabata. A cikin tarihinmu na yau za mu gano Maimuna Usman Salisu wata budurwa ce da ke a jihar Difa mai gidan kwalliya. Sai kuma a karshe filinmu na wasannin motsa jiki. Gora Fanta a ranar 8 ga watan Maris da ta gabata ranar da aka keɓe don haƙƙin mata na duniya Olivia Sarbavi ya bi bugu na hudu na gasar Juris in pukra mahalarta taron sun bayyana ra'ayoyinsu a cikin wannan rahoton. Shekara hudu ke ga da kungiyar ƙasa da ƙasa ta ɗaliban jami'an shari'a reshen Niger da kungiya mai zaman kanta ONG kronik Juridique ke shirya da gasar tukucin Juris in pukra a wanga ajin na hudu 'yan takar shekarar da suka zo sun zo da jiran abubuwa daban-daban, amma buƙatar da ta haɗa jiran nasu babi ɗaya shine kyautatar ƙaraya ta bayar da shawarwari. Gabatar da koke abu ne wanda yake birge ne ina son in yi suna a wannan fannin. Ina da 'yan kurakurai a lokacin da nake isar da sakon. Wannan gasar ta yi daidai wata dama ce a gare ni. A fuskar gasar bana muhimmin mau'idin shine 'yancin mace a cikin yanayin ta'addanci. A ganin Tonkwano Abdul Fatuma, zaɓin wannan mau'udin na da babban mahimmanci. Ina gani wannan abu ne da ya zama ruwan dare game duniya. Da farko ban fahimci da al'amuran ke ba. Ina dai ganin sojoji da 'yan ta'adda. Ya dace mu bada albarkacin bakin mu tunda abun ya shahe mu. Ya zama wajibi mai tsokaci a kai. Sallatar ranar takwas ga watan Maris shi ma wani babban babi ne na darajanta baiwar mata. Sai kuma a jihar Agadez inda aka yi bugu na biyu na bikin baje kolin samar da kuɗin shiga a fannin tattalin arziki da horo na fannin ayyukan hannu na fasaha daga ranar 23 zuwa ranar 27 ga watan Fabrairu wanda ya gabata. Ga dai hoton Anise Karim. Mafi yawansu matasa ne 'yan mata da samari masu aikin hannu da suka halarci wannan bikin na kwana biyar domin baza kolin kayansu wajen jama'a. Tana Gisa, shugaban kwamitin tsare-tsaren dauke da bayani. Taron da ke da manufar tallata harkar kayan kere-kere ayyuka hannu domin shigar da su a cikin ƙasa Nijar, da kuma kwaɗaitar da yin amfani da kayayyakin na gida, da kuma haɓaka al'adu inda sakamakon rashin tsaro ya sa ba yawon bude ido sai muka ce mu shirya wani taro na jayo hankulan masu son al'adu wanda suke nesa da waɗanda suke cikin ƙasa su zo mu yi musanyar kasuwanci a fannin harkar kere-kere ayyuka hannu matasan 'yan baza kolin sun lura da mahimmancin wannan haɗuwar ta baza koli da ke kan tsarin bunƙasa sashen aikin hannu Wannan baje kolin wata dama ce a gare mu ta nuna ma al'umma kayan mu duk da cewa babu yawon bude ido amma muna sa ran samun mafita wajen sayar da kayayyakin mu. Rashin samun fitar da kayan a sayar alubar coronavirus da kuma rashin kwanciyar hankali sun yi kazamin tasiri ga wannan sashen wanda shine gimshiki na biyu ga tattalin arzikin ƙasar Niger. Goga an buɗe a ƙarshen makon da ya gabata a jihar Doso wata cibiyar bunƙasa shugaban kasar da sana'ar mata da matasa matasa mata investing sa cibiya ke nawa da manufarta ita ce ta ba da dama ga mata da matasa mu biyo na rahoton na na hadiza hassan Wannan cibiyar horo manufarta ita ce mayar da mata da matasa wani gimshiki mai karfi na bunƙasar tattalin arziki sanadiyar horon da cibiyar ke badawa mutane za su sami damar samun ayyukan yi. Rakiya shira Makwai ita ce daraktar zartarwa ta ƙungiyar mata matasa. Ma'anar wannan shirin ita ce nuna ma matasa da mata na dosu mahimmancin wannan tsarin da kuma reda da kaddara ta nan ne mafarkin su zai zama gaskiya su cimma gurin su na ganin cewa daga karamin kamfani sun girka babba. A ra'ayin Ali Saidu wakilin cibiyar horon ta doso matasa na cin karo da wahala wajen samun ayyukan yi wannan cibiya za ta ba su damar biyan bukatun matasa na doso. Batun neman aiki gaskiya babbar damuwa ce ga matasa don haka wannan cibiya ta dafawa gaskiya babbar dama ce ga matasa. A doso mata da matasa su ne na al'umma mafi kasancewa cikin halin rauni wannan cibiya na zaman mataki na farko domin ganin sun kai ga cin gashin kansu. Goga wacce za mu gano a yammacin yau ita ce Maimuna Usman Salisu, ita mataimakiyar ma'aikacin kotu ce kuma ta mallaki gidan kwalliya na kanta. Wannan 'yan matar ta jihar Difa ta hada aikin ofis da na kasuwanci ga tarihin nata tare da Olivia Sogbavi. A jihar Difa inda ake ta gudanar da ayyukan farfaɗo da tattalin arziki mata matasa na da muhimmiyar rawar da za su takawa. Maimuna Usman Salisu mai kimanin shekaru ashirin ta buɗe shagon yin kwalliya yau da 'yan watanni. Mun nemi sanin dalilin ta na buɗe wannan shago. A babu gidan gyaran gashi da yawa mata ba su damu da yin aiki ba wasu mutane na ganin cewa aikin mace bai da muhimmanci buɗe wannan gidan gyaran gashin da na yi tamkar wata sana'a ce da za ta amfani matasa. Motiva. Mai nisan kilomitar fiye da dubu ɗaya da Yamai, jihar Difa babbar abokiyar hulɗa ta tattalin arziki jihar Borno ce ta makwabciyar ƙasa Najeriya. Saboda haka mafi yawan matasa 'yan kasuwa na sayan kayayyakinsu ne a can, sai dai haka na tattare da matsaloli. Maimuna ta yi muna bayani kan matsalolin da take fuskanta. abun yana da kamar wuya. Matsalolin da nake fuskanta su ne wajen odar kayayyaki. Wani bi sai ma na tahi da kaina har Nijeriya ko kuma in aika lome abin na ɗaukan har sati biyu. A cikin wannan kasadar yin kasuwanci Maimuna Salisu na fatan jan hankalin 'yan uwanta da abokanta waɗanda ke shakkar shiga kasadar. Shawarar da zan ba su ita ce kada su yi tsoro, su hara komi zai tafiya daidai su sake jarbawa za su iya. Yanzu kuma sai filimu na wasanni tare da Asuma na Shina. A shafin wasannin motsa jiki na wannan Lahadi za mu somawa ne da kokowar gargajiya inda babbar ma'aikatar magajin garin Maradi ta ɗauki wasu 'yan kokowa na jihar aiki saboda ƙoƙarin da suka yi kamar yadda jaridar Lesufil da Maradi ta rubuto a fitowarta ta ƙarshe a ran goma ga watan Mars. 'Yan kokowar su ne Aibo Hassan da mataimakin zakaran 'yan kokowa na ƙasa a gasar cin takobi karo na arba'in da biyu Waɗansu 'yan kokowar kamar Ali Umaru Bindigau, Dalla Abani da Kale Mbuwa na daga cikin waɗanda ma'aikatar magajin garin na Maradi. yi ta baiwa aiki hukumomin na maradi sun bayyana cewa hakan zai taimaka wa waɗannan 'yan kokowa wajen biyan bukatunsu kafin gasar kokowa mai zuwa a fannin wasan kwallon kwando za mu je dakar babban birnin kasar senegal da ke karbar wasannin basketball africa league da aka soma a ran biyar ga watan mars a nan muka zo ƙarshen labarin mu na yau kai kuma ce kuna ƙara sake sauraron su bisa kan layin ectel bisa lamba uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba.